This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a ƙasar denmark 'yan sandan ƙasar suka ce wani mutum da aka harbe a harabar wani wurin ibadar yahudawa a birnin copenhagen ya mutu a hari na biyu da aka kai a babban birnin ƙasar jiya asabar wannan harin an kai shi ne sawoyi bayan da wani dan bindiga da yake dauke da makami mai sarrafa kansa ya bude wuta a wani taro da ake yi game da yancin magana a wani wurin cin abinci a birnin copenhagen ya kashe mutum ɗaya raunata 'yan sanda uku Firayim Ministan ƙasar Hela Tonin Schmidt ta kira harbin a zaman harin ta'addanci. shaidu suka ce sun ji harbe-harbe sau da dama kamin maharin ya tsere cikin wata bakar mota daga bisani 'yan sanda suka gano motar an yashe ta amma suna ci gaba da neman maharan 'Yan sanda sun gargaɗi mutane su kula sosai kuma su bi umarnin jami'an tsaro su zauna cikin gidajensu. Babu bayanai nan da nan kan ko akwai nasaba tsakanin hare-haren biyu. Mutumin da ake zargin aka auna harin a kansa da aka yi na farkon shine mai zanen nan ɗan ƙasar Sweden Las Vegas wanda ya kaurin suna wajen zane-zane waɗanda suke janyo cece kuce ciki har da zanen da ya yi game da manzon Allah a shekara ta bakwai wadda ya matukar harzika musulmi tun can ake ta yi wa Vix ɗan shekaru 68 da haihuwa barazana Amurka dai ta yi Allah wadai da harin da aka kai a birnin na Copenhagen inda ta kira harin abin takaici mai zanen da kuma jakadan Faransa a Denmark duk sun tsallake rijiya da baya. A Ukraine wani jami'in ƙasar ya bada rahoton an keta yarjejeniyar tsagaita wuta da asibahin lahadin nan jim kaɗan bayan da yarjejeniyar ta fara aiki da nufin kawo ƙarshen fada da ake a gabashin ƙasar tsakanin sojojin Ukraine da 'yan aware na ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan ƙasar Rasha. shugaban hukumar tsaron ƙasar valentin nalivachenko ya ce akwai alamun cewa wasu tsiraru daga rasha da ake kira cossack su ne suke da alhakin kai wannan hari da bindigogin guwa a yankin Luhansk ya ce za a fara bincike nan da nan tun da farko shugaban Ukraine din Petro Poroshenko ya umarci dakarun kasar su mutunta shirin tsagaita wuta da ya fara aiki da karfe goma sha biyu na dare jiya Asabar wato karfe hudu na asubahin agogon Najeriya da Nijar da Kamaru sa'o'i bayan da aka gwabza kazamin fada a gabashin kasar a cikin jawabi da ya gabatar ga al'ummar kasar kai tsaye ta talabijin mr proshenko ya ce a matsayinsa na kwamandan askarawan kasar yana son ganin an cimma zaman lafiya duk da haka ya gargaɗi 'yan tawayen da rashik take ɗaurewa gindi cewa su guji keta wannan yarjejeniya Mr. proshenko ya gargadin cewa 'yan tawayen za su so su yi amfani da garin da Balseve wajen gurgunta aiki da wannan yarjejeniya. garin mai tashar jiragen kasa ya kasance wuri da aka gwabza fada mai tsanani har zuwa lokacin da yarjejeniyar ta fara aiki yayin da sojojin ukraine da 'yan tawaye suka yi wa zobe a garin suka ja daga shugaban 'yan tawaye da ke birnin donetsk ya ce mayakansa ba za su kyale sojojin na ukraine su fice daga garin a lokacin da ake mutunta wannan yarjejeniya ba A Najeriya gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kafa dokar hana fita na sa'o'i ashirin da hudu a zaman martani kan harin da kungiyar Boko Haram ta kai a jiya Asabar. Kakakin gwamnan jihar wadda ya bada wannan sanarwa ya ce ko da shike artabin a birnin na Gombe ne aka gwabza duk da haka dokar hana fitar ta shafi dukkan jihar baki ɗaya. ya ce mazauna jihar su ci gaba da kasancewa cikin gidajensu har sai yadda hali yayi yayin da jaman tsaro suke ci gaba da farautar yan bindigar a kokarin su na sake maido da doka da oda babu bayanai dangane da mutane da harin ya ritsa da su wasu rahotanni daga yankin sun ce an shawo kan al'amarin kuma matini yan bindigar suka tsere bayan da suka kwashe yan uwansu da aka kashe ko suka jikkata a yayin wannan artabo rahotanni daga yankin sun ce yan bindiga sun raba kasidu inda suke jan kunnen mazauna yankin da cewa kada su fito lokacin zaɓe da aka soyi daga jiya asabar amma aka ɗage na makonni shida saboda dalilan tsaro to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Kwana ɗaya bayan sanarwar da Amurka ta bayar cewa za ta sassauta haramcin shigowa da kayayyakin cinikayya daga ƙasar Cuba, wasu sanatoci biyu na Amurka sun fara ziyarar kwanaki hudu a tsibirin. Yan jam'iyyar Democrat Claire McCaskill mai wakiltar jihar Missouri da kuma Amy Colbocha ta jihar Minnesota jiya Asabar suka yi balaguro zuwa Cuba domin su duba sabbin hanyoyin kulle cinikayya da ƙasar. a ranar juma'a amurka ta bada sanarwar za ta kyale kananan kamfanoni masu zaman kansu a cuban su sayar da kayayyakin su a amurka in ban da abinci kayan amfanin gona da barasa da sigari da kuma kayan sake-sake Senator claire McCaskey ta ce tana sha'awar gano irin abubuwa da manoman jihar da take wakilta za su sayarwa cuba a halin da ake ci kuma senator Colbert ta yi magana kan wasu irin sauye-sauye da masu ma'ana da za su samo bayan da amurka ta janye hani tsakanin kasashen biyu wadda zai hada da bude ofin jakadancin amurka a cuba sai dai ba duka 'yan majalisar dokokin amurka ne suke farin ciki da sake daidaita mu'amala da cuba ba wakilan majalisar dokokin amurka waɗanda su 'yan cuba ne ba sa marhabi da wannan mataki da shugaban na amurka barack obama ya ɗauka. Dubun dubatan 'yan ƙasar Yemen ne suka gudanar da zanga-zanga jiya Asabar domin nuna adawar su kan juyin mulkin da 'yan shi'a da ake kira Huti suka ayyana a ƙasar. A garin Ib da ke tsakiyar ƙasar 'yan Hutin sun bude wuta kan masu zanga-zanga suka raunata mutum hudu. A kudancin ƙasar ma a lardin da mai tsaunuka ana ci gaba da gwamnati kazamin fada tsakanin 'yan tawayen Huti da kabilu da ke yankin waɗanda ake zargi suna da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida. majiyoyin tsaro a ƙasar sun ce an kashe akalla mutane 26 daga ranar juma'a sha shida daga cikinsu 'yan tawaye ne goma kuma kabilu da ke yankin yamal tana kan iyaka mai kana da iyaka mai tsawo da ƙasar saudiya ƙasar da ta fi kowace yawan mai da take sayarwa a kasuwar duniya ta jima tana yaƙi da ƙungiyar alƙaida a zirin arabiya. amurka mata juma tana goyon bayan yaƙi da yan alƙaida a yankin ta wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kuma dai wasu hanyoyi daban-daban haka kuma rahotanni daga ƙasar na cewa jakadun ƙasashe da suke yaman suna ci gaba da barin ƙasar har a jiya asabar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. muka zagaya sai muka samu wata makaranta ko farfa da primary school fashi ta yan mata ce sai muka samu shugaban makarantar ta zo mamu da abubuwa cikin fannin kirkira ta zo mamu da abubuwa irin su shampo su sabulun wanki da rob da muntileta da yin basilin da duk wani abubuwan da ka samu amfani a gida haka har kuma da hula an saka a rubuta sunan makaranta a jikin hulai. Su 'yan primary Hajiya Hauwa Sanusi jami'ar kula da harkokin jaraba a hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar Katsina za ku ji ƙarin bayani kan shirin ƙarfafa gwiwar malamai da kuma ɗalibai. Ita kuma hukumar zaɓe ta gudanar da kacici-kacici domin wada kan ɗalibai kan aikace-aikacenta. Shugaban sashen harsuna na jami'ar ɗan hodiyo da ke Sokoto Dr. Dogon Daji ya yi magana kan muhimmancin harsuna. Duk da cewa hukumar zaɓe ta Najeriya ta ɗage zaɓe kuma har yanzu babu abin da ake sawa sai hada-hadar zaɓen hukumar ta gudanar da gasar kacici-kacici a jihar Kebbi tsakanin makarantu da ke yankin da niyyar faɗakar da ɗalibai irin aikace-aikacen hukumar. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto. question? timekeeper is 15 seconds because they are going to give me five answers. The question says, mention any five major activities of INEC. Registration, registration of political parties. Ƙare kacici-kacicin ke da wuya na sadu Alhaji Sani Bena, daraktan ilimi na sashen ma'aikatar ilimi da ke nan jihar Kebbi. inda na tambaye shi ko ta wace hanya aka zakulo ɗalibai domin gudanar da kacici-kacicin. So dama gasar daga zonar zonar level ne kamata mun yi. So amma saboda dai tashi na su INEC sai muka zaɓi kowane zuwa makaranta biyu. Sai nan birnin Kebbi da yake ya yawa kuma makaranta goma sha hudu. to su ne aka yi gasa farkon da su ciki ne aka zaɓe wanga makarantun guda hudu da suka suka fafata a yau to wanda irin mahimmanci ne kaga wannan gasar da 'yan makarantu sun ka gudana a yau to gaskiya shi ya dan taimaka masu wajen dan ƙara karatu don kin san yanzu mahi yawa yaran namu ba su da tauridin culture to shi za da muka ga dan wannan gasar sai yasa suka ɗaya karatu har suka samu wasu abubuwa wanda ba dole cikin syllabus ne wuce koya musu aka yi wannan abun ba su kaga wannan ya taimaka musu san wasu abubuwa wanda ba cikin aji aka koya musu shi ba ya dan kara musu yin karatu kenan eh to ba shakka kamar da kaji na faɗi sun can wajen abun ga su har malaman ma don kasu layin kawai ga abin da muke koya masu ga azuzuwa a ko da menene inda karatu ne ba a da banza ne so irin wannan abin da duk da ya shahi zaɓe ne za ga amma sun yi wani karatu zai taimaka masu wata rana su ci jaraba wasu yan kalmomi da aka dan faɗi nan za ka duk da nan zaɓe ne amma kila ko cikin jaraba turanci ko na sai ga ana tambayar su irin wannan bayanin har zai taimaka masu abin saboda haka yana ba su shawarci cewa su dan kara zufafa karatun su ba dole abin da muke karanta musu ko muke koya musu a cikin azuzuwa ba eh, abubuwan da suka shahi yau da kullum Eh, kan siyasa ne kan wani abubuwan tattalin arziki ne na economy do yana da taimako gare su wata rana. Kazalika na sadu da jami'in watsa labarai na hukumar zaɓe ta jihar Kebbi Alhaji Bello Kebbi inda na tambaye shi ko menene makasudin hada wannan kacici kacicin. Wannan ɗalibai da muka daga makantun ne wannan abun ya samo asali tun kusan bara. lokacin da aka yi wani zonal workshop na su kwamishinoninmu da kuma jami'an watsa labarai da sakatarorinmu a kano to daga can ne aka hito da shawarar cewa a kafa ƙungiyoyin wayar da kan ɗalibai a makarantun ne wato bota education club a secondary school to lokacin kwamishin ta ɗauki mutum makaranta guda 60 a kebbi state muka gaishi. shi eh, principal na suka zo na aka yi workshop bayan an kare workshop ne daga baya cikin wannan shekarar da muke ciki commission kuma ta sake zaben jihohi shidda daga cikin kowane zon an zaɓi jiha guda suka yi su aiwatar da wannan kacici kacici na 'yan makaranta a wannan matakin so kebe alhamdulillah kebe a wannan ne ranar da muka yi na kusan na ƙarshe zance kamar yadda kuwa gani so shi yasa mun gayyaci kusan makaranta 28 kuma daga cikinsu mun zo satin da ya wuce muka yi knockout wato aka cire wasu aka bar guda hudu da suka rage bayan cire guda hudu da suka rage su ne kuma yau kuma allah ya kaddari ɗaya daga cikin makantun nan bata samu halarta ba wato gamman science secondary school ta zuru ba samu halarta ba saboda matsalolin eh, tafiya a mota so wayannan uku ne su suka yi takara suka kuma aka yi final da su kamar da kowa gani wannan makarantu ne kamar da ce su ne suka yi takara ta karshe wato nagari college da gamman girls secondary school argungu da kuma abdullahi fodio islamic center kuma allah ciki iko ne ya kaddarci kun ga waɗanda dai allah ya ba nasara suka zo na ɗaya da na biyu da na uku sannan hukumar zaɓe dama ta tanadi a bai ma na ɗaya kyauta ta musamman wato ta desktop wanda yake shine mai girma kwamishina yasa aka sayo sabuwar desktop aka bai ma wannan makanta da ta yi ta ɗaya sannan ta biyu kuma kwamishina dubi cewa ya kamata a yi musu alheri su ma kamar yadda suka yi gasa suka kuma samu matsayi na biyu a ciki saboda haka mai girma kwamishina ya ba dama aka sau akwatin hoto na talabijin aka ba makaranta ta biyu da ta zo ta biyu ta ukun kuma aka samu akwai agogo ne na bango mai kyau wanda yake da ganin shi ko ganshi dai zai shawo wannan agogon aka ba su ko makaranta ta uku wannan shine makasudi kuma muna kira ga sauran makarantu ne da suka taka rawa cewa sun taka muhimmiyar rawa a wajen samun nasarar wannan gasar saboda ka muna fatar waɗanda ba su yi nasara ba kamar da muka ce su ƙara kaimi domin nan gaba kaɗan kila bayan ƙara wannan zaɓe na 2015 za mu sake gayyata su domin koma yin wani kacici-kacici insha Allah. Alhaji Bello Kebe jami'in watsa labarai na hukumar zaɓe ta jihar Kebbi kenan. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Katsina inda gwamnatin jihar a ƙoƙarin inganta harkokin ilimi ta kowane fanni ta bullo da wani shiri na ƙarfafa malamai da ɗalibansu da kuma makarantun gwiwa su ƙara himma wajen ba da ilimi da kuma neman sa. Saboda haka ne ma hukumar ta bullo da shirin ba da kujerun haji ga malamai da suka nuna bajinta a ayyukansu da kuma dai sauran wasu kyaututtuka na ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Kamar yadda jami'a mai kula da sashin jaraba da al'amura da suka shafi malamai mata hajiya Hauwa Sanusi ta yi wa wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa bayani. Na farko mu diba makaranta da ta fi kowace a jiha, muna diba headmaster ko headmistress mace wacce fi kowace a jiha, haka kuma malamin aji. Kashi uku kenan gare mu kyaututtuka muke ba su a ƙarshen kowace shekara. Su dai malamai da malama da shugaban makaranta kuma ko namiji kujeran maka ce ake ba su. Idan headmistress ce ko headmaster na shi za mu zaɓi wanda duk ya zara a jiha a ba shi kujera. Kuma sai mu duba duka malaman da suke azuzuwa muka je mu diba su mu diba aikin da suke yi da duk abin da muke muna da literature da muke bi wanda muke zakulo su to sai mu ba su kujerar makka saboda ka kujeru guda biyu gwamnatin jiha take rizabin malaman firamare me suke hadda kuke tantancewa har su kasance sun zama zakaru wajen cin wannan kujeru na makka to criteria ce gare mu wadda muke bi muka tsara ta gwamnatin jiha ta minister of education tare da su bai muka hadu muka yi ta wadda ita ce za a duba in shugaban makaranta ne ga abubuwan da ake dubawa na shugabancin shi da yadda makaranta take da yadda ke tafiyar da aikin shi da malamai da ɗalibai da mutanen gari misalin SBMC da PTA da community da ke in makarantar take ciki duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da muke diba mu shugaban makaranta shi kuma malami ko malama aji muna duba aikin da yake shi da yara da zaman shi da tumantakewa shi da malamai abokan aiki da kuma aiki da littattafan yara mu duba shin yana makin yana duk abin da ya kamata malami ya yi duk kuɗin da ya kamata ya cika yana cikawa duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da muke dubawa sanin malamin da ya zara rishin makara zuwa cikin lokaci da tsara aiki da duk abin da ya kamata dai malami ya yi su muke dubawa kamar na ga kin ce akwai wasu yara mata a cikin waɗannan makarantu na firamare da suke yin wasu abubuwa haka na koyon sana'o'i wanda da su zama masu dogara da kansu ko da bayan sun gama wannan makaranta kun iske irin waɗannan abubuwa kwarai da gaske su suka ba mu sha'awa dama duk shekara da muke na abubuwan to sai shekarar bana da muka zagaya sai muka samu wata makaranta ko farfa da primary school fashi ta yan mata ce sai muka samu shugaban makarantar ta zo mamu da abubuwa cikin fannin kirkira ta zo mamu da abubuwa irin su shampo su sabulun wanki da rob da muntileta da yin basilin da duk wani abubuwan da ka sani amfani a gida haka har kuma da hula an saka a rubuta sunan makaranta a jikin hulai su yan primary suka yi malama da sauran da shugaban makarantar da malamai suka hada suna koya ma wa'annan yara yan mata wannan sana'o'i idan sun yi sai su sayi cikin ikon Allah muka rubuta muna son wa'annan yara ya kamata a ba su kwarin gwiwa da malaman su na farko dai muka ce wannan hular da suka saka ina suka samu keke sai malaman ta gaya mu aro suke yi akwai malaman makaranta mai keken saka amma sai ta kawo aro a sauwo zare in an yi aka saida sai ta kuma keken ta gida sai muka ce a sai masu keke wannan makaranta aka sai mata keken saka guda biyu da wani mai yin pattern da mai yin plan sai kuma aka sai masu keken dinki guda biyu sai aka sai masu zare aka sai masu bandir din yadi fari da green irin wanda yara ke sa na uniform aka sai masu bandara biyu aka ce su dinka ma kansu uniform su saya cikin farashi mai rangwame don saboda abin ya rika zagayawa su yi hula da wannan zare shi ma green da white kuma in suka kula su sayi sai su rika sayi farashi mai sauki kuma ya zama ana juya kuɗin ana ta yi har kowane yaro zama yana da uniform yana da hular sanyi in abu ya kai ma a yi daga sanyi. ganin cewa waɗannan yara ne na makarantun firamare masu ƙananan shekaru gashi har suna da wannan ilimi na kirkira na yin wasu abubuwan sana'o'i a matsayin ku na hukumomi kuna ganin wannan abu za ku iya rike shi haya ɗori. insha Allah wannan abu zai ci gaba saboda dama ka san wannan guri ne na gwamnatin jihar nan cewa tana son ta horar da matasa musamman su iya dogaro da kansu kafin ma su zama sun kai matasan sun suna ƙananan yara za su koyi sana'a kenan a makarantu ma yanzu mun shigo da wani abu ganin cewa ke mace ce kuma kina da ruwa da tsaki a harkokin ilimi musamman gashi kina wannan hukuma ta ilimin bai ta jihar Katsina ko akwai wani fifiko da kuke ba mata fiye da maza domin mata su ne kusan ake bari dai ba akan harkokin na ilimi kwarai da gaske mata ana barin su baya amma dai a da za mu ci yanzu alhamdullahi abu ya taso kwarai akwai akwai abubuwa da ake masu na kwarin gwiwa da ake basu musamman kaga ana basu scholarship ta can a in kamar misalin nan wurin ba mun wuce primary level kamar in suka gama primary suka secondary ana ba su wani musamman scholarship wadda gwamnatin jiha ce take ba da tallafi tare da UNICEF yanzu UNICEF ma ta bar aiki a gwamnatin jiha tana ta yi cikin ikon Allah ana ba su scholarship su je su NCE su zama malamai mata za a ba su su je su zauna Isa Capital Education su NCE su gama tare da tallafin gwamnati scholarship ma ce gaba daya su gama in sun gama kuma su koma karkar da suka hito? su zama malamai mata wannan kuma kaga ai zai taimaka ma iyaye su kwantar da hankalinsu su samu natsuwa cewa yarinyar nan daga karkara take kuma sannan ta dawo ta zama malama a karkara so yan mata za su garza makaranta da yawa ba wani falgaba kwarai. Alhaji Batura Umar Musari shine babban darakta mai kula da ƙanana da matsakaitan sana'o'i na tarayya. Na tambaye shi irin tsare-tsaren da hukumar tasa take domin ɗalibai. A cikin tsare-tsaren da muke na hukumar da ke haɓaka kakkafa ƙananan masana'antu a faɗin tarayyar Najeriya muna da shirye-shirye iri. Duk wani nau'i na al'umma a wannan ƙasa ta mu muna da shiri wanda aka kirkiro domin shi musamman. Akwai kuma nau'i wanda aka kirkiro musamman domin ɗaliban da ke makarantun sakandare da ɗaliban da ke makarantun gaba da sakandare domin tabbatar da cewa an jawo ra'ayinsu domin su kama sana'a ƙari ga kan abubuwan da suke karantawa a in jami'a kake to muna da shiri musamman wanda muke shiga jami'o domin tabbatar da cewa mun jawo hankulan waɗanda ke jami'a in medicine kake karantawa in dokta kake so ka zama to in ka gama karatun dokta za mu koya maka ligga kafa masana'anta domin ka tafi da wannan sana'a da taka daga koyo ta dokta in lauya kake karanta shi ma haka babu irin nau'in karatun da ba za a iya aiwatar da shi ta kafa ƙanana da matsakaitan masana'a kamar ta kuke musu waɗannan ɗalibai abin da muke muna shiga cikin su muna karfa musu gwiwa a kafa kungiyoyi wanda ake kira club club a cikin wannan jami'o'i domin mu rika koya musu lubbogin a kafa sana'o'i idan sun koyi wannan lubbogi wanda yake da sha'awa to a shirye muke domin mu koya mushi tsarin yadda idan bai da kuɗi za mu koya mushi tsarin da zai bullo da abin da ake kira business plan in business plan shi yana da kyau mun tabbatar da sana'a da yake so yi za ta iya kafuwa inda yake kuma za ta iya dorewa tsawon lokaci mai yawa to za mu haɗa shi da bankuna waɗanda gwamnati ta ba umarni domin su ba masu irin wannan business plan kuɗaɗe ba tare da wani sami ruwa mai yawa ba domin kafa irin wannan a suna da damar cin irin wannan shirin. kamar su makarantun firamare da sakandare to ko su akwai wani fifiko da kuke ba wasu darussa haka ganin cewa wannan shine mataki na farko na ilimi tusa musu koyon sana'o'i tun a ainihin matakin farko gaskiya ne wannan tsari ne wanda ma'aikatar da ke kula da ilimi ta tarayya Najeriya take kula da shi a domin a tabbatar da cewa Najeriya ta fara ba kafa kanana da matsakaitan masana'antu muhimmanci kamar yadda sauran kasashen da suka ci gaba suke bayarwa ba ma'aikatar da ke kula da ilimi zamani tana nan tana shirye-shirye kirkiro da shiri musamman wanda za a rika koya koyar da entrepreneurship wato kawo liggai sana'o'i a makarantunmu na sakandare da kuma makarantun gaba da sakandare a duk faɗin tarayyar Najeriya. Zaradin Sani futuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A bara lokacin da na je aikin faɗakarwa kan muhimmancin ilimin ɗiya mace da almajirai a yankin na Sokoto mun shiga jirgi ɗaya da ɗaya daga cikin malamai a jami'ar Usman dan Hodiyo da ke Sokoto Dr. Umar Dogon Daji. wanda shine shugaban sashen harsuna na jamar. Na ziyarci jamar na ga sashen da kuma irin wasu aikace-aikacensa, kuma makazanta kan muhimmancin koyon harsuna. Da farko, mun fara ne da tafiyar da ya zuwa ƙasar waje. 'Yan shekarun baya zuwa yanzu nan, gwamnatin Najeriya ta yi signing ɗan agreement da French government. Don ka don saboda hakan ga shi yasa ta ka ba harshen Faransanci muhimmanci. wannan shi yasa gwamnatin faransa ta ba 'yan najeriya da sauran mutanen na duniya wannan dama cewa ta shirya wani international program wanda aka a university of nantes a can paris mm. eh, So shi ne da suka shirya wannan international program mu daga nigeria contingent namu mu mutum goma sha takwas ne mm. aka gayyace mu muka tafi ni kuma na zo daga university of smart and ta sokoto ni ne head na french na representant din jami'a tamu so haka shine dalilin da ya sa muka tafi wannan program mu yi program din mu successfully mun kare mun dawo muka samu haduwa da wannan matsala din ta bacin rai muka yi ta jira muka yi ta jira awoyi da yawa ba mu iso gida ba alhamdulillah daga baya dai muka iso gida um, dr umar me yasa wannan jami'a kuma gwamnati take ba da muhimmanci wajen koyon harsuna a generally idan dai muka duba ƙasar najeriya ƙasa ce wadda allah ya albarkace mu da iyakoki da dama so daga cikin iyakokinmu muna kewaye da makwabtanmu su ne masu karatun masu magana da harshen faransanci akwai daga chadi niger cameroon da benin so waɗannan ƙasashen duk suna magana da harshen faransanci don haka mu kuma Najeriya we are colonized an yi colonizing din mu tura suka colonizing namu don haka muna turan English don haka muna magana da harshen turanci amma sai ya zama faransanci yana da muhimmanci gare mu saboda mu ji daɗin hulɗa da waɗannan makwabtanmu shi an fari shine babban dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta ba harshen faransanci muhimmanci mu a jami'o'i faransanci ya zama tilas a gs level abinda aka ce ma general studies hmm. a universities don haka ga saboda muhimmancin da aka ba faransanci ci yasa yanzu faransanci ya zama course ne wanda duk ɗalibi idan ya shiga jami'a sai ya yi shi a gs level 100 level second semester so wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa ita ma french government ta ga cewa ya kamata ta yi training malamai waɗanda ke karantar da wannan harshen a jami'o'in najeriya daban-daban da kuma wasu ƙasashe a ƙasashen da muka haɗu wannan conference ɗin mun haɗu wajen ƙasa 60 ne na duniya continent guda biyar suka aka gayyata sannan participants ɗinmu kuma mu wajen 360 ne so haka muka je aka yi deliberations aka yi tattauna game da yanda ake karantar da faransanci a cikin duniya da matsalolin da faransanci yake fuskanta da ci gaban da ake samu shine a babban makasudin tafiya mu to akwai shawara da zaka baiwa ko da ke ya riga zama tilas suna nufi akwai wata shawara da zaka baiwa yan Najeriya masu shirin shiga jami'o'i dangane da fa'idar koyon wannan harshe na faransanci ko kuma harsuna baki daya eh gaskiya babbar shawarar da zan ba yan Najeriya shine tun da Allah ya kaddari ana yin wannan subject da ana yin wannan harshen tun daga secondary school level yanzu ma Allah ya sa primary schools ma ana yi ne so shawarar da annan shine idan yaro ya taso su uwaye su ba yaran su kwarin gwiwa su ba su shawarori cewa wannan harshen yana da muhimmanci gare su don haka tun daga firamare su faro shi su zo sakandare su yi shi to idan suka zo jami'a insha Allahu za su samu sauƙin yi ne kuma idan suka yi shi za su ci shi eh shi ne tushe a dai faro shi daga tushe tunda akwai malaman da ke bashe shi don hakan ga a tsaro shi daga firamare sakandare har kafin a iso jami'a masu aro baki dai kuma abin da ya samu kenan cikin shirin na gari da kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin wakilanmu da aka ji da kuma kibahi diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe kare ga takaitattun labaran duniya. a ƙasar denmark 'yan sanda suka ce wani mutum da aka harbe a harabar wani wurin ibadar yahudawa a birnin copenhagen ya mutu a hari na biyu da aka kai a babban birnin ƙasar a jiya asabar wannan harin an kai shi ne sa'o'i bayan da wani dan bindiga da yake dauke da makami mai sarrafa kansa ya bude wuta a wani taro da ake yi game da yancin magana wani wurin cin abinci a birnin na copenhagen ya kashe mutum daya ya raunata yan sanda uku Firaministan kasar Helen Thorning Schmidt ta kira harbin a zaman ta'addanci. Shaidu suka ce sun je harbe-harbe sau da dama kamin maharin ya tsere cikin wata mota baka. A Ukraine wani jami'in kasar ya bada rahoton an keta yarjejeniyar tsagaita wuta da asibahin lahadin nan jim kaɗan bayan da yarjejeniyar ta fara aiki da nufin kawo ƙarshen fada da ake a gabashin ƙasar tsakanin sojojin Ukraine da 'yan aware na kasar waɗanda suke samun goyon baya daga Rasha. Shugaban hukumar tsaron ƙasar Valentin Navilkalenko ya ce akwai alamun cewa wasu tsiraru daga Rasha da ake kira Cossack su ne suke da alhakin kai harin da bindigogin igwa a yankin Luhansk. a najeriya kuma gwamnatin jihar gombe da ke arewa maso gabashin kasar ta kafa dokar hana fita na sa'o'i ashirin da hudu a zaman martani kan harin da kungiyar boko haram ta kai a jihar jiya asabar kakakin gwamnan jihar wadda ya bada wannan sanarwa ya ce ko da shike artabin a birnin na gombe ne kada aka gwabza duk da haka dokar hana fitar ta shafi faɗi jihar baki ɗaya. labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta you This program has come to you from the Voice of America, Washington.